wanda kuma yake yammaci na ashirin da bakwai ga watan shida miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida ashirin da shida ko a wannan matsalaci mai tarin albarka jami'u sa'id wa ne wanda aka fi sani da masallacin imamu muslim da ke wannan unguwa ta 'yan rariya sani mai lage a cikin ƙaramar hukumar gwale a jihar kano domin fara gabatar da darasin karatun littafin kitabu tawhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid littafin babban malami shekul islam muhammad bin abdul wahab alaihi rahmatullah littafin kitabu tawhid littafi ne wanda yake sananne ga dukkanin wani ɗalibi na ilimi hatta ma wanda ba ɗalibin ilimi ba ya san littafin kitabu tauhid saboda littafi ne wanda ake kai ruwa rana a kansa musamman tsakanin ahadu sunna da kuma yan bidiya waɗanda littafin kitabu tauhid ya ainihin wasu tuna wa asiri domin inda aka ce za a yi magana a kan tauhidi to lallai za a yanki shirka za kuma a yaki bid'a da aka littafin kitab tauhid littafi ne wanda yake sananne ainihin wato a wajen kowa littafin babban malami Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab littafi ne wanda malamai suka yi maganganu da dama a kansa saboda muhimmancin littafin da abin da littafin ya kunsa da irin alkhairin da ke tattare da littafin musamman ta fuskar tauhidi kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga cikin malamai a Sheikh Suleiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul wanda jika ne ga shi ma wanda littafin Sheikh Islam Muhammad bin Abdul ya yi magana a kan littafin a cikin sharhin littafin taisirul azizul talib yake cewa huwa kitabun qawdun fi ma'ana ana littafi ne wanda a wajen ma'anar abin da ya kusa, shi shi kadai ne ba shi da biyu lam yasbiqu ilayhi sabiq ce babu wani littafi da aka rubuta akan tauhidi kadai ta Allah wanda yake kunshe da ma'anonin da suka rigayi abin da ke cikin kitabun tauhid wala da fiqhu fi ilahi yace kuma ba wani littafin tauhidi da zai iya haɗuwa a ce an daidaita su da kitabun tauhid duk cewa ba Muhammad bin Abdulwahab ne kadai ya rubuta littafin kitabun tauhid ba akwai malamai da dama da suka rubuta littafin kitabun tauhid misali akwai eh, al-Allama Ibn Khuzaimah alif rahmatullah shi ma yana da kitabut tauhid da ragowar malamai da dama su amma yake cewa kitabut tauhid littafi ne wanda yake shaƙundun shi kadai ne bai da na biyu ina fata an fahimta shi kadai ne ba shi da na biyu saboda ma'anoninsa da abubuwan da ainihin wato ya kunsa الشيخ عبد الرحمن bin حسن بن محمد بن عبد wanda shi ma jika ne ga Muhammad ɗan Abdulwahab ya yi magana a kan littafin tatarsa, ma'ana shi wannan littafi na kitabun tawhid ya ce jama'a a nafi tsari ne sairan tafiya. ya ce duk da cewa littafin ya yi shi ne a takaice amma ya haɗa alkhairi mai tarin yawa a cikinsa wa ban mana min adillatin tawhid ma yafi man wafa Allah yace kuma ya haɗe dalilai na tauhidi wanda sun isa su zama hujja abin dogaro ga dukkanin wanda Allah ya datar da shi wanda Allah ya datar da shi ya san tauhidi yayi riko da tauhidi to dalilan da Sheikh Muhammad bin Abdul ya kawo a cikin tauhid wannan suke nuni akan kaɗin Allah yace ya ishi mutum a matsayin abin da zai rike hujja na kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala وبين فيه العدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله yace kuma a cikin sa yayi bayani dalla dalla ya bayyana hujjoji da dalilai waɗanda suke nuni a akan shirka da illarta a matsayin ta na zunubin da Allah ta'ala baya gafartawa duk zunubin da bawa sai aikata komai girman sa Allah ta'ala yana gafarta masa in ya tuba kafin ya mutu amma shirka Allah baya kafarta wasu zunuban ko da mutum ya mutu yana yi in Allah ya tsayar da shi a gabansa ya tukume shi ya yi tirafi da zunubinsa Allah yana iya kafarta masa da rahmasa da jin kansa amma ban da shirka ita shirka in dai mutum ya mutu a kanta to Allah baya gafarta masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ina fata an fahimta al-allamatul mu'arraf Ibnu bashar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tarihi ya yi magana shi ma kan littafin kitabun tauhid yake cewa ma wa ba'al musallifu da fi fannihi ahsana minhu yake dukkan malaman da suka yi tasnifi ma'ana suka yi rubuce-rubuce a akan tauhidi babu wani littafi mafi kyau da aka rubuta a kan tauhidi sama da kitabun tauhid na Muhammad bin Abuwa. ya ce fa'in na uba sanafihi wa ajari ya ce domin ya kyautata shi kuma ya cika shi da duk abin da ake bukata wa balagal gayan wa ƙawar ya ce kuma ya kai makura na dukkan abin da ake so bawa ya sani game da tauhidi wannan kaɗan ne daga cikin maganganun malamai a kan littafin kitabun tauhid ba wai su kaɗai ba ne ba magana ce ta malamai guda uku suka kawo ko da iya su kaɗai aka faɗa ina tunanin ya isa ya zama hujja akan cewa littafin kitabun tauhidi littafi ne wanda yake sha kundu a ɓangaren tauhidi kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala kaɗaita Allah a wajen bauta kaɗaita Allah a wajen sifofinsa da sunayensa da dukkanin abin da ya cancanci a kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a ciki زاميو ونن جرسي تاكيدا روضة الحداية في معرفة الله ومعرفة حقوقه على الإباج شرط على كتاب التوحيد روضة الحداية في معرفة الله ومعرفة حقوقه على الإباد شرح على كتاب التوحيد معنى الدوس الشريعة a cikin sanin Allah da kuma sanin haƙoƙin Allah a kan bayi cikin sharhin littafin kitabun tauhid wannan shine kacan darasin namu da izinin Allah tabaraka wa ta'ala abu da farko da zamu fara da shi shine sanin waye wanda ya rubuta littafin kitabun tauhid wanda bisa ga al'ada da ba duk da za a karantar da wani littafi yana da kyau a san waye ya rubuta littafin waye shi ne sunan cikakke ya rayuwarsa ta kasance tasowarsa gwagwarmayar neman ilimi da yadda ya gabatar da rayuwarsa suwaye malamansa suwaye ɗalibansa waɗanne irin littattafai ya rubuta wannan yana da matuƙar muhimmanci musamman ga ɗalibin ilimi wanda ya fita littafin kitabun tauhid sunansa Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Aliyu bin Muhammad bin Ahmad bin Rushin, bin Buraid bin Muhammad bin Muslim bin Umar daga ƙabilar Bani Tamim wannan shi ne cikakkiyar nasabarsa ana yi mishi laƙabi da Sheikhul Islam ma'ana Sheikhul Islam shehin musulunci ina fata fahimta Muhammad bin Abdul Wahhab asalin sunansa Muhammad sunan mahaifin shi Abdul Wahhab daga sunan mahaifinsa ake ce da ahlus suna 'Yan wahabiyya ina fata an fahimta maimakon a alaƙanta mu da sunansa inda sunansa Muhammad a ce Muhammadawa amma ba za a ce Muhammadawa ba saboda ana kuma mu da ba masan annabi sai aka ce ɗan wahabiyya bayan sun manta alwahabu kuma sunan Allah ne <laughs> ina fata an fahimta an haifi shagul islam Muhammad bin Abdulwahab a wani ƙauye da ake kiran shi Uyaina a cikin yankin Najar a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar bayan hijirar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a cikin wani ƙaramin ƙauye ne da ake kira shi cikin ƙasar Najat ya taso a gida wanda yake na ilimi gida na malinta gida na bautar Allah gidan da ya sha'ara da ilimi da ilimantarwa domin mahaifinsa Abdulwahab bin Sulaiman ya kasance babban malami ne a wannan yanki na na gaba ɗaya. Haka babar kakansa Sulaiman shi ma a zamaninsa ya kasance babban malami. Da ana cewa ma a zamanin da kakansa yake rayuwa Sulaiman kusan ya fi kowa ilimi a yankin Najar. Ina fata an fahimta kakansa kenan wanda ya haifi mahaifinsa. Haka shi ma mahaifinsa Abdulwahab ya kasance malami ne babba wanda yake kwararre a fannin ainihin wato hadisi da fiqh da wasu fannuka na ilimi mahaifinsa Abdulwahab ya yi suna a ɓangaren hadisi da ɓangaren fiqh da kuma wasu ɓangarorin daban-daban na ilimi Abdulwahab mahaifin Shehu Islam Muhammad bin Abdulwahab alaihi rahmatullah ya kasance alƙali ne a wannan gari na Najaj. Bal ma shi ne shugaban alƙalai. Mutum ne wanda Allah ta'ala ya ba shi ilimi na ainihin wata shari'a. Domin hatta manya-manyan alƙalai na yankin Najaj da wasu yankokin daban-daban idan wani al'amari na hukunci ya shige musu hagu sukan zo su samu baban Muhammad bin Abdullahi shi Abdullahi bin Suleiman da su tambaye shi game da abin da ya kamata su yi amfani da shi wajen hukunci. da aka ya kaso ne a gida wanda yake sananne gida wanda yake na ilimi sannan bayan kasantuwar baban shi Abu Hadin Suleiman a matsayin alƙali kuma masani malami ne wanda yake yayi shugura a zamanin sa a bangaren fiqh kuma aka sami malami yayi shura a wani bangare misali yanzu misali mu dauki marigayi Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala kana magana za a ce masalan tafsiri ne in muka dauki profesa muhammad sani kuma rijiyar lemo za a ce masanin hadisi ne in muka dauki profesa bashir aliyu umar za a ce masanin fiqhu ne masanin hadisi ina fata a fahimta to haka mahaifin shi a ya kasance masanin fiqhu ne kwarai da gaske wanda kuma ya babbaga ne daga wajen mahaifinsa ma'ana Suleiman ta kan Muhammad bin Abdullah shi ma masani ne na fiqhu da dukkanin wani ilimi da yake da alaƙa da fiqh ni a zamaninsa kusan dukkan malaman wannan zamanin waɗanda suka yi rayuwa da shi waɗanda suke kusa waɗanda suke yankin Najar da waɗansu ƙasashen makwabta in matsala ta fikihu ta cike suka kasa fitar masa da hukunci suna dawowa wajen shi Suleiman bin eh, Suleiman kakan Muhammad bin Abdul Abdul samun wannan matsala din ta ainihin wato ilimi Sheikh Al-Allama Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hassan alaihi rahmatullah a cikin tarjamar da yi wa Muhammad bin Abdul Wahab yayi magana akan babansa ma'ana shi Abdul Wahab bin Suleiman irin ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi yake cewa huwa mufti tilkal bilad shi abduwahab bin sulaiman mahaifin shekul islam muhammad bin abdulwahab ya kasance shine mufti ma'ana mai ba da fatawa na wannan yankin nasu gaba daya kusan a kowane yanki aka samu mufti al'am haka ne ko wanda yake shine jiko na dukkanin wasu masu fatawa in aka tashi yin fatawa ana tattarawa a zo a zauna a gabansa a karanto masa inda gyara ya gyara in ba babu gyara ya ce yayi haka to mahaifinsa yake a wannan lokacin shine mufti al'am sannan kakansa Suleiman shi kuma ya kasance mufti ne na kasar baki ɗaya ta Najat mahaifinsa mufti na Uyaina kakansa mufti na ainihin wato Najat mahaifin Muhammad bin Abdulwahab ya yi rubuce-rubuce da dama a ɓangaren ainihin wato fatawa da ɓangaren ainihin wato fikihu da bangaren ainihin wato luga da ɓangaren shari'a haka kasantuwar gidansu gida ne na ilimi yasa dukkan ɗan uwan mahaifinsa suka taso manya-manyan malamai ne wasu su kuma manya-manyan alƙalai ne wannan tsatso na ilimi daga wannan gida shekul islam muhammad bin abdullahab alaihi rahmatullah ya fito muhammad bin abdullahab alaihi rahmatullah ya yi taratu kamar yadda ya ce a ɗabi'a ce ta ɗalibai idan suka taso sukan fara gwagwarmaya ta neman ilimi ya fara neman ilimi tun daga gida ya yi karatu a wajen mahaifinsa bin suleiman ya kuma yi karatu a wajen kakansa ainihin wato suleiman su ne malamansa na farko waɗanda ya fara yin karatu a wajensu ta fuskar karatun alkur'ani da hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kitabu da kuma tafsiri da nuba Muhammad bin Abdul ya haddace alkur'ani matakin farko tun yana shekara takwas da wani abu Allah ta'ala ya bashi baiwa na haddace alkur'ani sannan daga bisani kuma ya ci gaba da karatu ah, al'allama Ashar Hussein bin Fannam alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a cikin littafin da Afkar wa Afkar fasali na biyu ya yi magana a kan Sheikh Muhammad bin Abdullahi alaihi rahmatullah da kuma irin taikawo da ya yi wajen neman ilimi yake cewa wa da ai a shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab bi qira'ati adawali bi kitab ya ce shek muhammad bin abdullahi alaihi rahmatullah ya yi karatun alkur'ani da kira'at a wajen mahaifinsa da kuma fiƙi ya yi karatun alkur'ani a wajensa da kuma karatun kira'at akwai bambanci tsakanin karatun alkur'ani da karatun kira'at karatun alkur'ani shine a karantar da mutum daga farko har zuwa ƙarshe daga fatiha zuwa minar jannati wannan in mutum ya iya ya haddace sai kuma ya zo ya kira'at ma'ana adadin kirakokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da alqur'ani da su ina fata an fahimta kamar a ce hasu warsu susi qanun asduri qumbul khalaf da ire-iren su to yayi waɗannan karatun a wajen mahaifin shi Abu Hadir Sulaiman sannan yayi karatun na mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal a wajensa shi yasa eh, mazhabin fito na Muhammad bin Abdul Wahhab yana da abin ainihin wato Imam Ahmad bin Hanbaliya Imam Ahmad bin Hanbal ina fata an fahimta yace Muhammad bin Abdul Wahhab mutum ne wanda Allah ya bashi saurin ce abu yana da saurin hadda aka samu mutane waɗanda Allah ya ba wannan baiwa da zarar sun biya abu ɗaya biyu sun haddace shi yace to yana da wannan baiwa ita ta taimaka masa wajen riƙe fa'idoji masu tarin yawa na ya ce kuma sannan mutum ne wanda yake Allah ya ba shi alƙalamu sayyar abu da ke nufi da ƙalamu sayyar ma'ana mutum ne wanda yake mai saurin rubutu a cikin mutane ana samun mai saurin rubutu ko kamar shekul islam ibn taimiyya kamar ɗaga sa ibn qayyim dukkan su Allah ya ba su wannan baiwar yanzu kuna zaune da su za su rubuta ma shafi ashirin talatin hamsin ɗari Allah ya ba su wannan baiwa ya ce to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wannan baiwa ɗin bayan ya yi karatu a wajen mahaifinsa na alƙur'ani da ƙira'a da fikihu sai ya ci gaba da karatu a wajen kakarsa ma'ana Sulaiman kenan mahaifin Abdul Wahab shi ma yayi karatun fiqh a wajensa yayi karatun hadisi a wajensa ya yi karatun tafsiri a wajensa kasur ibn kasir ya yi karatun lutsa a wajensa da wasu fannoni na ilimi da dama domin muhammad bin abdullahab mutum ne wanda ba shi da wani aiki a tasowarsa ta neman ilimi ba safe babu rana babu dare kowane lokaci ya kasance cikin neman ilimi ne sai ya haddace mutunul ilmiya da yawa mutum mutum na ilimi ya haddace su da yawa wanda shi kansa yake cewa bai san adadin irin mutum na ilmiya da ainihin wato Allah ya bashi ikon da cewa ba bayan ya yi karatu a wajen mahaifinsa da kakansa bai zauna ba haka sai da ya ci gaba da neman ilimi a wajen malamai da dama a cikin yankin su na Najat da ma wajen wannan yanki na Najat daga cikin malaman da ya karatu a wajen su a yankin Najat akwai ashaq abdullahi bin ibrahim najadi sun malmadani wani babban malami dan garin najad ɗin wanda ake kira shi abdullahi bin ibrahim an najadi ana mutumin garin najad duk da cewa a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ya bar garin najad ya koma garin madina yasa ake ce da shi an najadi sun malmadani ma'ana mutumin najad ne sannan kuma mutumin madina ne dan ya koma madina da zama a can ya mutu bayan nan Muhammad bin Abdulwahab ya yi tafiye-tafiye gari-gari bayan Najd ya shiga garin Makka neman ilimi ya yi karatu a wajen da dama daga cikin malaman Makka ya shiga garin Madina nan ma ya yi karatu a wajen da dama daga cikin malaman Madina kamar Allah su Sheikh Abdullahi bin Ibrahim Shammiri ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a garin Madina yana daga cikin malaman Sheikh Muhammad bin Abdulwahab kuma bayan shi ya yi karatu a wajen ɗansa Ibrahim Shammari wanda masanin ilimin gado ilimin fara'id yana daga cikin abin da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi ya tasirantu da shi Ibrahim Shammari shine ilmul fara'id ma'ana ya karanta rabon gado a wajensa da waɗansu daga cikin littattafan hadisi waɗanda suke masu tarin yawa. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya yi karatu a wajen ainihin wato shekunai ko manya-manyan malamai waɗanda suke karantarwa a haramin garin Makka. Inda yana daga cikin al'adar haramin Makka daman tun asali waje ne wanda yake akwai halkat na ilimi, kamar yadda hanyar yanzu wannan halkat suna nan. Ya kaga wata halka ta wani bijimin malami ne yana karantarwa, can ma wata halka ce ta wani malami yana karantarwa, can ma wani malami. to ya yi karatu a wajen irin waɗannan alƙasar a wajen malamai da dama wanda mafi yawansu malaman hadisi ne sun ya yi karatu hadisi a wajensu kuma sun ba shi ijaza na littattafan da ya karanta ainihin wasu a wajensu bayan makka ya fara ɗaukar hanya zuwa garin basra can ma ya je karatu ne ba neman kuɗi ko kasuwanci ba ya yi karatu a wajen malaman basra daga nan ya je al nan ma ya yi karatu a wajen malamansa. Al'afa wani yanki ne da ke gefen basura. a lokacin kuma ana kiran yankin da afilatun bil'ulama, afilatun bil'ulama, ana wani yanki ne da yake cike da malamai. Yankin al'asa a lokacin yanki ne wanda yake cike da malamai, Allah ya ba su albarkar malamai. Ina fata an fahimta, kamar yadda Allah ya ba Kano a yankin Najeriya. haka al'ashfa take a wannan lokaci suna da yawan malamai Muhammad bin abdu'ad ya je ya yi karatu a wajen malamai da dama a wannan yanki musamman a ɓangaren ainihin wato abin da yake da alaƙa da aƙida tauhidi da abin da yake da alaƙa da usulul fiqh da kuma wasu ɓangarori na ainihin wato ilimi haka kuma a karatun da ya al'ashfa ya yi karatu na lokaci. ya yi karatu na na'awu ya yi karatu na ainihin wato sarku da wasu littattafai na luga waɗanda suke masu yawa da kuma wasu ɓangare na ilimin hadisi ibn batran a cikin al-madkhal fi al ila fiqh al-imam ahmad bin hanbal yayi magana akan muhammad bin abdul wahhab alayhi rahmatullah yadda ya kara malaman hadisi na zamaninsa ɗalibin hadisi ne na gaske ya yi karatun hadisi a wajen malamai da dama har yake cewa kusan babu wani shahararren malamin hadisi a wannan zamanin wanda Muhammad bin Abdulwahab alaihi rahmatullah yi karatun hadisi a wajen sa ina fata an fahimta yake cewa muhaddis al-asr bi kutub al-hadith wa ghayri ta'ala bi ala al-istilahi qabla al-hadith min al-mutaakhirin yace Muhammad bin Abdulwahab ana iya kiran sama'an al-muhaddis na wannan zamani saboda yadda ya karatu a wajen malaman hadisi da yadda ya karanta manya-manyan littattafan hadisi na wannan zamanin da waɗanda suke na wani zamanin. Dan a takaice a Shaf Muhammad bin Abu Wahab alaihi rahmatullah ya yi karatu ɓangarori da dama. Domin yana daga cikin malaman da ake kiransu al-mutaqallidun na da cewa a hausance a turanci ko hausa bus fire don irin komai da ruwan kuɗin in yana hadisi za ka rantse hadisi ne ta kasu sunka in yana cikin za ka rantse cikin ya karanta in yana tauhidi ko aqida za ka rantse shi ya karanta in yana lugha ko na hau shi ma za ka ce shi ya karanta ana samun irin waɗannan malaman Muhammad bin Abdul yana daga cikin su kaɗan daga cikin malaman da ya yi karatu a wajensu idan za mu jera su a jere akwai mahaifinsa a shek abdullahab rahimahullahu ta'ala wanda shi ne mufti najas kamar yadda muka ambata ya yi karatun fikihu a wajensa a wajensa ya haddace ainihin wato alƙur'ani tun daga farko har ƙarshe shi yasa jikarsa abdullatif bin abdullahi bin hasan bin muhammad bin abdullahab yake cewa asada muhammad bin abdullahab sai an abiki an jaddidi suleiman bin halim ya ce kakana muhammad al-azhar ya yi karatu na fiƙiwa a wajen babansa da kuma kakarsa suleiman bin khalid yake cewa mufti diyarin najabiyya fi waqtihi wanda shine al-mufti na yankin Najd ga baki ɗaya a lokacin sa yace yayi karatu a wajen sa na fiqh da shi da mahaifinsa mutum na biyu a shaf Abdullah eh, bin Ibrahim bin Sulaiman al-Najdi Abdullahi bin Ibrahim bin Saiz al-Najdi shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman yankin Najd wanda Imam Muhammad bin Abdul alaihi rahmatullah yi karatu a wajensa yana daga cikin malaman da a yankin Najd ya tasirantu da yawa da ilimin su domin yayi karatun fannoni da dama a wajensa ya yi karatun ainihin wato fikiru na Imam ahmad a wajensa ya yi karatun sahihin bukhari a wajensa ya yi karatun sai da muslim a wajensa dukkanin su kowanne da sharhin sa kuma ya yi karatun sunan turmizi ya yi karatun sunan abi dawud ya yi ibnu yayi ya yi nasa'i ya yi sunan tarimi da ragowar litattafan ainihin wato arabiya kusa da ɗauki al-kutubu tis'a littattafan hadisi guda tara din nan ingantattu Muhammad bin Abdullah Abdullah ya karanta su a wajen Sheikh Abdullahi bin Ibrahim bin Said al-Najdi kowanne matanin da sharhin kuma ya ba shi ijabar kowanne kusan yana da cikin a morewar ilimi in ka karanta littafi ka sami ijazar littafin ka ce ijaza ne sanadin littafin har kan wanda ya rubuta littafin an fahimta yanzu misali an ce ka karanta sirrin bukhari to zamana tana da sanadin sahih bukhari tun daga kanka har zuwa kan Imam Bukhari ka karanta Muslim kana da sanadin Muslim tun daga kanka har zuwa kan Imam Muslim ka karanta sunan Abi Dawud shi ma zama da kana da ijaza sanadi tun daga kan malamin da ya karanta da kai har zuwa kan Abi Dawud wannan shine morewar ilimi a da malaman da ba sa fara karantarwa sai suna da waɗannan ijaza amma da zai fara karantarwa sai yana da ijaza Imam Malik alaihi rahmatullah Imam Darul Hijra lokacin da ya fara karantar da muwatta a masallacin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kafin ya fara karatu sai da malamai fiye da mutum saba'in suka ba shi ijaza cewa Maliku ta kai nauyin da za ka iya tara al'umma ka karantar da su. Malamai fiye da saba'in kafin Imam Malik ya fara karantar da muwatta na ragowar karatu a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. ta haka ake yi ba kamar yanzu da ake karatun hawan kawara ba da zarar mutum ya ɗan yi kitabun tawhid usulul salata a kan bulogun maram ya ɗan yi ah, eh, nahwu wadih ɗinsa to shi ma ya gama shekul islam haka ake ko Allah ta'ala ya samu dace insha Allah ta'ala duk ranar da muka gama kitabun tawhid ga waɗanda suka zauna daga yau da muka fara har zuwa gama za mu bayar da ijaba da izinin Allah har zuwa kan Muhammad bin Abdullah ina fata an fahimta da haka ya karanta waɗannan littattafai a wajen malamin sa Abdullah bin Ibrahim bin Saif al-Najdi al-Madani bayan shi bayan waɗannan littattafai ya karanta akwai wani littafi da ake kiransa silsilatul arabiyya bi sanadiha an abi al-aswad an abi bin abi talib littafi ne na larabci wanda asalin wanda ya fara koyar da wannan ilimin sai na alim bin abi talib to imam muhammad bin abdul wahab ya yi wannan karatun na wannan larabcin da sanadin da zuwa sai da ali sannan ya karanta littattafan al-imam an-nawawi gabaki ɗayan su a wajen shi wannan malami abdullahi bin ibrahim bin sa'id al-hajji imam an-nawawi da aka sani mai arba'una hadith mai mai mai sharhi imam muslim sharh an-nawawi da ne ragowar littattafansa littattafan ya karanta su a wajensa ya karanta almiyatul irafi a wajensa ya karanta at-tarhib wa tarhib da ibn al-ayn wa ibn al-munzir a wajensa ya karanta al-khulasa ta ibn malik ya karanta sira ta muhammad ibn shihab ya karanta dukkanin littattafan ibn shihab a wajensa ya karanta dukkan littattafan ibn hadar al-asqalani a wajensa ya karanta dukkan littattafan alƙawai iyad a wajensa ya karanta dukkan littattafan ƙira'at waɗanda aka sallafa a wannan zamani a wajen shi wannan malamin sannan ya karanta littafin alhunya na shehu abdulkadir jilani rahimahullahu ta'ala a wajensa an gane wani shehu abdulkadir ko shehu abdulkadir jilani al-qadiri tushen ɗariƙar tsadariya an fahimta kila wani mamaki ya ce tuni ya haɗa a hannun suna da tsadariya eh <laughs> abin da ba a sani ba shi shewa abdulkadir jilani namu ne a hannun suna fashinsa aka yi mana Ƙarewa ba Muhammad bin Abdullah ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani al rahimahullahu ta'ala ɗalibin ci cidani ne saboda yadda ibn taymiya yake girmama shi ma baya faɗa sunansa yana yin tadrisi ma'ana ya koye suna yana daga cikin abin da ake kin karɓar karatu ko hadisi a wajen mutum ya koye sunan wani bai bayyana ba amma shekul islam ibn taymiya duk da aka ya ce kana yana nufin abdulkadir jilani da aka cikakken ahalus sunna ne kafin ƴan ƙaryar ɗari su zo su ce nasu ne su yi masa ƙage na ƙaryar ƙarya ƙarirai iri-iri akwai wani jitarsa a bin muhammad abdulkadir aljilani ya ta littafi guda wanda ya rage akan irin ƙarirai da ake yi wa kakansa yayin shi shi wa abdulkadir tun yana jariri yake azumi sai yana daga cikin karamarsa a zamanin tafin yana jariri ba a duban wata kawai gari ya waye ranar da ake tunanin yau ne ga watan ramadan za a je a tambayi mahaifiyarsa yaya abdulkadir ya kama mama in ta ce ya kama to wata ya tafi talatin kenan ba a ga wata ba in ta ce yau tun da aka waye gari bai kama ba to lallai yau ne ga wata ya wuce da azumi abu ina kwana da niyya da manzo Allah ya ce yana daga cikin rukunai ko <laughs> Allah ta ya samu dace haka kuma ya karanta musnad na Imam Shafi'i ya karanta muwatta ta Imam Malik ya karanta Musnad na Imam Al-A'zam da Musnad na Imam Ahmad da Musnad na Abi Dawud al-Tayalisi da Ma'ajim na Al-Tabarani معجم الكبير ده معجم الأوسط ده الصغير ده Imam تتفهم الإمام السيوطي ده لتتفهم سلسلة ده أصول نبيه على دلال duk ya yi waɗannan karatu ne a wajen wannan malaman Abdullahi bin Ibrahim bin Said al-Najaji. malami ya uku daga cikin malamansa shine al-muhaddis Muhammad Hayat al-Sindi Muhammad Hayat sindi yana daga cikin manya-manyan malamansa kamar yadda jikansa al-Allama Abdurrahman bin Hassan bin Muhammad bin al Abdulwahab da shi da Ashaf Uthman bin Bashar suka tabbatar da cewa shi wannan Muhammad Hayat yana daga cikin malamansa shi ma yi karatu a wajensa musamman abin da yake da alaka da hadisi da kuma ainihin wato lugha da kuma ainihin wato tafsiri haka kuma daga cikin malamansa akwai Muhammad al-Majmu'i yana daga cikin malaman da ya karatu a wajen su a garin Basra Muhammad al-Majmu'i shine sunansa duk wanda cewa shi wannan Muhammad al-Majmu'i din cikakken malamin bid'a ne a lokacin amma bid'a sa da ta hana Muhammad bin Abdul ya je yayi karatu a wajen sa domin ita gaskiya ana karatu a wajen shedan in dai gaskiya ne ina fata an fahimta ah, ba Huraira Allah ya fara mishi yadda lokacin yana kazunu kai iman wanda yake kula da kasar musulunci sai ya zamana kullum da safa in ya zo ya bude sai ya ga an yi masa fata kullum ya zo ya bude sai ya ga an yi fata sai abin yake ba shi mamaki wata rana sai ce yau kuwa da izinin Allah sai na ga wari yake zuwa yana yin sata a cikin wannan dukiyar ta musulmai sai ya shiga ɗakin taskar dukiyar sai ya kulle kofa ce lokacin da dare ya ƙana dare ya raba kawai sai na ga wani ɗan ƙaramin aljani ya zo ya kiri kaya yana ƙoƙarin harcewa ya gudu a babu da yake sai ne cirar na rike shi ya ce ina da shi sai ya fara yin magiya don Allah dan girman Allah in ya haƙuri ya ce wallahi ba ta ba ina kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a kar ka kai ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma zan gaya maka wani abu wanda in dai kana yin sa ban isa na kusanto inda dukiyar take ba ma ban sana ne ba ya ce amma kai mun alƙawari idan na gaya ma za ka sake ni Abu ce na yi ma alƙawari ga yamu sai ce duk sanda za ta rufe ƙofar taska yi bismillah ka karanta ayatul kursi ce in kai haka ba zan iya zuwa wajen Abu Hurairah ya ke shi ya tafi da gari ya waye ya zo wajen Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai ya faɗa masa cewa ya Rasulullah kaji kaji kaji abin da ya faru. Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce sada ƙarfa wa huwa kahu ma'ana ya yi masa gaskiya tare da cewa makaryaci ne amma abin da ya faɗa ne ya ne gaskiya ne za ka kiran ana karɓar gaskiya a wajen kowa in har ta tabbata cewa gaskiya ne za ka shi wannan muhammadin mazmu'i din yana daga cikin manyan malaman bid'a waɗanda suke a garin Basra amma Muhammad bin Abdullah ya yi karatu ainihin a wajensa duk da cewa a lokacin da yake karatu a wajen Muhammadu Majmu'i a asalin majmu'i din garin shi ne al-Majmu' wani yanki ne a Basra shine ake cewa al-Majmu'i yana karatu a wajensa amma kuma karatun da yake dauka a wajensa bai hana in yayi wani abu na bid'a ya masa inkari ba ya nuna masa ba daidai ba ne kina fata an fahimta kaga sun ka zaka san cewa malaman da duk abin da suke suna yi ne tsakaninsu da Allah inkarin da yake yi masa bai sa ya kore shi daga karatun ba kamar yadda shi ma bid'arsa ba ta hana shi ɗaukar karatu a wajen sa in damu ne a yanzu a ce ga wani malami can ɗan bid'a ne amma mutanen ilimin gaban gado ne ka je ka koya ki Allah kiyaye da je neman ilimi wajen ɗan bid'a ni za a yi da ilimin ɗan bid'a haka ba mu faɗa shi ma kuma inda a ce kai a matsayin da na ɗalibi zai aikata wani abu ba daidai ba kai masa tari zai ce wannan ba ɗalibin kiki ba ne ta tsakar zuwa waje ba ka raina ne da su ba a musu inkari na yanzu amma na da an yi musu inkari Muhammad bin Abdul Wahab alaihi rahmatullah yana karatu a wajensa in ya aikata bid'a ya ne masa inkari ya ne masa wa'azi ina fata a fahimta wannan shine zama na amana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu an-nasiha wannan ita ce da suka in mutum ya yi ba daidai ba yi masa nasiha nasiha da hikima nuna masa ba daidai ba ne nuna masa kuskure ne nuna masa abin da yake na daidai ina fata a fahimta haka kuma daga cikin malaman mutum na biyar akwai aliyu afnadi a dagestani aliyu afnadi a dagestani yana daga cikin malamansa wanda ya haɗu shi ne a garin Madina. Dagestan wani yanki ne na Turkiyya wanda daga nan malamin ya taho garin Madina suka haɗu da Muhammad bin Azza'a kuma ya karatu a wajensa. Akwai Abdullatif al-Asalifi al asali yana daga cikin malamansa da ya karatu da su a yankin Asaba kamar yadda muka ambata. ya yi karatun ɓangarori da dama musamman sifofin a ainihin wato halajira da ƙira'at da ainihin wato luga da wasu ɓangarori na ilimi a wajensa. Mutum na bakwai shi ne Ismail al'ajiluni shi ma ɗaya ne daga cikin malaman Muhammad bin Abdullahi Alaihi Rahmatullah ya yi karatun tarajin a wajensa. Abin da ake nufi da tarajin shi ne abin da yake da alaƙa da tarihi na mazaje, musamman waɗanda suke da alaƙa da hadisi, malaman hadisi. shine at-tarajum ko waɗansu mazaje ne waɗanda suka shahara a wani ainihin wato ɓangare na ilimi ko wani abu da ya kama da haka sannan ya yi karatun fikihu a wajensa malami na takwas shine abdullahi bin salim al-basri yana daga cikin malamansa da ya karatu a wajensu a yankin basra malami na ainihin wato tara a shek sibbatullah al-haidari jin zafin zafin haidari shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman arewa wato Muhammad bin Abdu'ab wanda yake ɗan garin najad ne kuma ya yi eh, ɗan garin arewa wato Baghdad ne Iraki ya yi karatun tarihi a wajensa da wasu ɓangarori na ainihin wato ilimi mutum na goma shine al'allama shan Abdullahi bin Ibrahim a Shammiri wanda mun yi magana a kansa yana daga cikin malamansa da ya karatu a ya karatu wajensu a garin Madina Shaf Muhammad bin Abdul Wahab alaihi rahmatullah mutum ne wanda duk wanda ya zauna da shi zai yabe shi saboda kyawawan halayensa da ɗabi'unsa. Akwai mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su mu'amala da ɗabi'a mai kyau. Da in kin ka zauna su ko yaya ce, sai ka amfana da su sai kuma ka yabe su. ina fata an fahimta da shan muhammad bin abdul yana cikin irin waɗannan mutane mutum da farko da ya fara yabansa shine mahaifinsa abdul bin suleiman bin ali domin shine malaminsa na farko yake magana kan muhammad bin abdul alaihi rahmatullah yake yi wa ƙananan ɗalibansa wasici akan cewa su lazimci Muhammad bin Abdul kowane lokaci in yana zaune ya ce su dinga zuwa suna zama tare da shi domin za su amfana da shi da abubuwa da dama ya ji babansa shi yasa a ɗan a kai, kanin Muhammad bin Abdul Wahab ana cewa shi Suleiman bin Abdul Wahab ya hasaito wannan maganar ta babansu yake cewa mahaifinsu ya kasance ya ta'ajjabu min fahimci wa idraki kamar bulogihi yana ba mamakin zurfin fahimtar Muhammad bin ne da yadda yake saurin gane abu tun yana ƙarami ma kafin ya daga. Wace mahaifinsu yana wannan mamakin. Mutum ne wanda Allah ya bashi azaka na saurin gane abu tun yana ƙaraminsa. Yake cewa wa yanqulu babansu Abdulwahab bin Suleiman yana cewa لقد استفدت من ولدي محمد ثوابت من الاحكام yace ni din da kiji baban Abdulhafiz Suleiman yace na fa'idantu da waɗansu fa'idoji masu tarin yawa na hukuncin ku a wajen makarantar addu'a a wajen ɗansa yana matsayin sa, amma ya fa'idantu da wasu abubuwa na hukuncin ku da dama a wajen wannan dama sunna ce ta Allah ana samun ɗalibi ya ne ya fi malami yana karatu a wajen malami amma ya fi malamin saurin fahimtar abu da fito da ma'anonin abu Abdullahi ɗan Abbas sallar ya kara rishi yarda ɗalibin yi na Umar ne ɗalibin da dama daga cikin sahabbai ne amma kuma Allah ya ba shi irin wannan baiwa yakan fahimci abu da dama wanda sahabbai ba su fahimce shi ba da za a ke mishi laƙabi da habrul umma tafkin ilimi na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai na umar lokaci bayan lokaci sai ya ɗauko abdullahi dan abbas sai ya shigo da shi cikin manyan sahabbai sai wasu a ciki suke inkari sai eh, ya zaka dinga shigo mana da karamin yaro sai ya raina mu kuma shi je wajen yara ɗan uwansa mana sai na umar ya ce a'a akwai wani alkhairi da ke tattare da shi shi ya sa nake janyo shi ya ce don ni ina fa'idantuwa da shi kuma ne mutum ƙwararrun ta fa'idantu da shi sai wani a cikin shi ke cewa ta yaya sai sai na umar ya ce bari in yi tambaya Allah ya tabbatar da suratun nasbi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fastaghfir li amri rabbika wa ta'ala innahu kana tawwaba sai na umar ya ce da ragowar manyan sahabbai kuma kuka fahimta game da wannan sura sai aka fashe korin ilimi wannan ya ce ni a cikin na fahimta kamar Allah ya ne mana bushara ne da cewa za a yi wani yaƙi za a yi nasara mutane za su dinga shigowa a fili kawaga kawaga kabila kabila wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai sai na umar ya ce kai abdullahi al-abbas me ka fahimta game da wannan sura in ce wallahi babu abin da na fahimta sai illa iyaka sura tana nuna mana cewa Manzan Allah yana da barin duniya kuma bayan Manzan Allah ya bar duniya mutane za su dinga shiga musulunci kamar wutar jeji sai na Umar ce wallahi ni ma bayan wannan ban fahimci wani abu daga lokacin da aka wannan zuwa mutuwar manzan Allah da ya ce wata uku ba ina fata an fahimta to ana samun irin wannan Suleiman eh, Abdulhaq Suleiman mahaifin Muhammad bin Abdulwahab yake cewa yana mamakin saurin fahimtar sa da yadda yake saurin gane abu ke shi kansa ya tasirantu da waɗansu fa'idoji na hukunce-hukunce masu tarin yawa al'allama ibn bannam a cikin rahoton al-asam wa ya kawo wannan magana mujallabi na ɗaya shafi na ashirin da biyar al'allama al'amir muhammad bin ismail as-sin'ani ya yabi Muhammad bin Abdul Wahab yabo wanda yake mai ban kayan saboda irin gwagwarmayar da ya wajen karantarwa musamman ɓangaren tauhidi da yadda ya yaci shirka da bid'a da yadda ya tsayar da shari'o'in Allah a zamaninsa har yake cewa Muhammad bin Abdul Wahab shine mujaddadul qarni ma'ana wanda ya jaddada addinin annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan karni a wannan zamani manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce duk bayan shekara ɗari Allah ta'ala zai ainihin wato tayar da wani mutum wanda zai jihadi ya jaddada addinin musulunci ya kawar da wasu bidiyoyi da shirkoki da ake yace to Muhammad bin Abdullah shine mujaddadi na wannan karni yayi masa baituka na waka sama da baiti ɗari wanda cike yake da yabo da kirari ga Muhammad bin Abdulwahab Wahhab alaihi rahmatullah Muhammad bin Ali Shaukani alaihi rahmatullah Shaukani dai da aka sani menene awqaf shi ma yayi magana akan Muhammad bin Abdulwahab Wahhab alaihi rahmatullah da kuma yadda ya yabe shi musamman akan bambar mai yadda ya kafa tauhidi Muhammad bin Abdul ya zo a wani zamani da tauhidi ya sanya abu a kan mutane. Lokacin da ‘yan bid'a suke cin faransu ba babbaka, ake shirka bautar aburbura a fatsafe can canfe zamanin ne da yake mafi sharri wajen haɗa Allah Su subhanahu wa ta'ala da wani. Dakan ya hasha batar wahala a wajen da a wasa don har sai da ta kai kawo ya yi hijira daga yankin Najaf daga garinsu su na Huyaina ya koma yankin Saudiya wanda a ya fara kafa daular kamar yadda za mu magana a gaban shi Allah ta'ala to a shaukani ya yi yabo wanda yake mai yawa ga akan Muhammad bin Abdul alaihi rahmatullah game da irin wannan tsayuwa da ya kai da fata duk da irin tsanani da wahala da kalubale da ya haɗu da su kusan ita gaskiya duk inda ta so tana haɗuwa da ƙalubale tana haɗuwa da matsaloli iri iri haka sunnar Allah take ko annabi ne ko ne bin cikin annabin in dai zai da awar annabta ya haɗu da wannan shan وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض سر من قول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يحصلون haka Muhammad bin Abdul ya sha wahala shakidi ya yi rubutu wajen shafi biyar ko shida yake yaban Muhammad bin Abdul Wahab alaihi rahmatullah Muhammad Ashukuri al-Alusi a cikin tarihu Najd shafi na da sha hudu, shi ma ya yi magana akan Muhammad bin Abdul ya faɗi waɗansu ɗabi'u a da yake da su waɗanda wannan faɗin da ya yabo ne a gare shi da abin da yake cewa a gurguje yake cewa kanar imamu muhammad bin abdul wahab shadidu ta'assub sunna. da ce muhammad dan abdul ya kasance mai tsananin ta'assubanci ne na sunna ana mai tsananin ƙungiyanci ne da sunna in aka ce sunna to sunnan nan ita ce kawai a raba ƙasa ina fata an fahimta kasirul intari alaman talafar haɗu min al'ulama ya ce mutum ne mai yawan intarin wanda ya saba wa gaskiya a cikin malamai ba ta saba in dai malami ya saba wa gaskiya to muhammad bin abdullahi baya ɗaya gaskiya wanda dama kuma haka sunnar take in mutum ya saba wa gaskiya a daga kafa an yi masa nasiha in ya ɗaukar nasiha sai a fito a yaƙe shi da harshe ma'ana a fata illar abin da yake aikatawa to Muhammad bin Abdul yana da wannan a ta a cikin sahabbai har samu irin wannan mutum ya yi abin da yake na kuskure a zo a yi masa nasiha in ya ɗauka an wuce wajen in bai ɗauka ba a yi masa fata-fata saboda kai ya halakar da mutane a ba mu raira Allah ya tsara mishi yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin hadisi wanda Abu Hurairah ne ya rawaito zala ya ce inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min ahli al-wudu faman istata'a minkum an yu'ida ghurratahu falyaf'al zala ya ce ranar al-qiyama al'umma za su zo suna haske a da take wankewa na alwala duk inda kake wankewa in za ka alwala ranar alkiyama za ka zo wannan wajen yana haske zala ce duk wanda ya sami iko a cikin idan ya kawai ta haskarsa to ya aikata a bahurera da ya fahimci hadisin sai yake tunanin cewar da manzon Allah idan mutum ya samu damar kawai ta kansa ya kawai ta yana nufin za ka iya wuce gabar da aka ayyana a wanke wata alwala ma'ana ana misali za a wanke hannu zuwa nan ko almarafiq to shi sai ya fahimta mutum zai iya kawo wankin hannu har nan sai ke wanke hannu su hannun in ya alwala wanke kafa da ake zuwa idan sawu sai ya fahimci tsawaitawar shine ka ja ka wanke haƙorinka da yake aikatawa sai sahabbai suka fahimci abin da yake yi wanda ya fara da suka inkari shine Abdullahi da Umar Allah ya kara shi yadda na san sunna wasu wannan fahimta ta ka kuskure ne ba haka ba Allah yake nufi ba Aba wani da ce a'a haka manzon Allah yake nufi kai ne ba ka fahimta daidai ba Abdullahi bin Umar ce a'a in ka yarda da abin da na faɗa ma ka je ka samu wani a cikin manyan sahabbai ka tambaye shi da yana sai yake Abdullahi da Umar ya kare mai nasiha ya kare ki ya kare mai ya kare ki sai da ya samu manyan sahabbai sai ya ga taron sahabbai da ce to Aba Hurairah yana yin abin da yake ya saba wa sunnar manzon Allah ta kaza da kaza da kaza da yake in ya ga taron mutane a can su ma sai ya gaya in manyan su sahabbai suka dakatar da shi sai aka kira a babu da aka zaunar da shi aka ji fahimtarsa aka gyara mai kuskuren da yake ina fata an fahimta wannan ita ce amana ta ilimi Allah ta'ala ya samu dace yake cewa mutum ne mai yawan inkari ga malamai gidan sun saba wa gaskiya wal hasil ay annahu imam muhammad bin abdullah bin al-ulama al-alim al ma'ruf wal nahi an al-munkar yace kai a takaice muhammad bin abdullah yana daga cikin manyan malaman da suke umarni da kyakkyawa suna hali da mummuna wa kana yu'allimu an-nas salata wa ya kasance yana koyar da mutane sallah da hukunce hukuncinta masarin alkanin din da ragowar rukunan addini wa ya'muru amuru bil jama'at ya kasance yana umartar mutane su dinga haɗe kansu ma'ana haɗuwar kai kar a dinga ainihin wato rarrabuwa wa qad jadda fi ta'limin nas wa haqqahu ala ta'ati ya kai matuƙa wajen ilimantar da mutane da fataitar da su yi wa Allah ta'ala ta'a وأمرهم بتعلم أصول الدين وشرائعه وأحكام الصلاة وأركانها yana kwaɗaitar da mutane a kan su daji, su nemi ilimin addini su san farla su san hukunce hukuncenta da rukunanta wa wajibanta wa sunanta da sunnoninta wa sa'iru ahkamiddin da ragowar ainihin wasu hukuncen hukuncen addini wa amara jami'a ahlul bilad masajidi mudhakara fi ba kulli yawmin ba'da salati subhi wa ba'da al-isha'i ya kasance kullum yana haɗa mutanen garinsu duk bayan sallar asuba da bayan sallar magriba da isha suna yin bozakara na ilimi ma'ana ana tattaunawa kawo wata matsala wane mai ka fahimta wane mai ka fahimta wane mai ka fahimta haɗa a fitar da ilimi wannan shine bozakara. fi ma'arifatin na yana sasu su wannan bozakara a wajen sanin Allah ومعرفة دين الإسلام جسد الدين ومعرفة الأركان جسد الرسول الدين وما ورد عليه من أدلة أبن دين تقتل دليلي ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ينا سلم من رواية النبي صلى الله عليه وسلم ونسله ومبعثه وإجرته يوشي حتى أيوشي يوشي إجراء يوشي يا رايوسة تقتل شيء وأول وأول ما جاء إليه من كلمة التوحيد وكلمة العبادات yana sanar da mutane abu na farko da manzon Allah ya fara kira su zuwa gare shi na da Allah da ragowar ibadu allati la tanqadi illa wadda ba ta halatta a yi kowa face Allah maɗaukacin sarki. Addu'a wa sadaki wa nazari wa khawf wa raja wa khashya wa ragba wa tawakkul wal inabatu wa ghairi zalik. ya ce kamar addu'a kamar yanka kamar fatance kamar tsoro kamar fata kamar razali kamar kwaɗayi kamar tsogaro ga Allah komawa ga Allah da ke kiransu ya ce duk wannan shi ne ya fama gida addu'a duk inda za ka gashi aikin alkhairi yake umarni da kyakkyawa hali da mummuna ilimantar da mutane da abubuwan da suke da alaka da ainihin wato wannan ana ta nuna mun lokaci yayi ina tunanin kuma za mu dakata a nan sai sati mai zuwa idan Allah ta'ala ya nuna mana za mu ci gaba da tarihin rayuwarsa kafin kuma daga misali mu shiga cikin karatun littafin kai tsaye in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ji shi eh, ɗalibansa da mun karanta malamansa kamar mutum goma sha wani abu to su waye ɗalibansa kusan malami baya cika malami sai ya zama da bayan malamai kuma yana da ɗalibai to yana da ɗalibai waɗanda suka amfana da shi kuma suka amfanar da duniya sannan za mu cika sinifat ɗinsa rubuce-rubucen da ya shin iya kitabun tauhidi ya rubuta ko da aka waɗansu littattafan iya ɓangaren tauhidi kaɗai ya rubutu a kai ko akwai ɓangarori da dama da kuma sabuwar abubuwan da suke da alaƙa da ainihin wato wannan abin da na faɗa ne daidai Allah ta'ala haɗa mu aladan baki ɗaya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min ya yafe mana baki ɗaya da hazar Allah kifaya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa wa natubu ilayka sallallahu نستغفرك ونتوب ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh